سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما باهك إني من سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to cikin yadda Allah kamar yadda muka saba dukkanin mako wajen ci gaba da karatun wannan littafi na Umdatul Bayan fi ta furudul ayan wanda ya kunshi sharhi dangane da abin da ya shafi littafin akhdari na harshakin malami ashek abdurrahman al-akhdari rahimahullah yau za mu tashi akan darasi na saba'in da bakwai muna nan dangane da abin da ya shafi batun maganar rafkanwa na wanda bayani ya riga ya gabata idan ya zama mutum ya yi daɗi a sallarsa ko ya rage ko ya zama ya samu shakka ma'ana ya samu kokonto a cikin sallar to hanyar da za a bi a gyara wannan sallah ita ce ta matakin yin ƙabali ko kuma yin ba'adi sujjadu guda biyu kafin a yi sallama ko kuma sujjadu guda biyu bayan sallama wannan shi yake tabbatar da samun gyaruwar wannan sallah domin kwana inda mala yake batu da cewa wai za ta rattaba alal masubuqi ba'diyun min jihati imamihi idan ya zama da aka sami wato jeri na wanda yake masubuqi wanda ya zo tarar da an riga an tsere masa a sallah to sai ya zama da cewar ya sami ba'adi ta kama amma ta fuskar liman wa kabali min jihati nafsihi sai kuma ga kuma kabali ta kama ta fuskar shi wannan masabuki kun ga matsala biyu ta hau an samu matsala a lokacin da liman yake jagorantarsa abinda aka tsere masa da ya tashi zai ci ko kuma to sai ya zama na cewar nan ma kuma ya samu matsala to amma ta liman ba ta kama shi kuma tasa kabali ce ta kama to malam ya ce ajaza ahul qabli sallar kabali ta wadatar da shi ta isar masa shi kenan to dori ya ce wa man nasiyar ruku'a wanda ya manta ruku'u wanda ya manta ruku'u wa tazakkarahu fi sujudi bai tashi tunawa ba sai da ya je ya sujada tukunna bai ruku'u ba ya tafi ya je ya sujada me zai yi mala ce raja ƙa’iman sai ya dawo ya zauna wa habbu lahu kuma an so a gare shi an shai an min alqira'a ya mai da wani abu kaɗan na daga ainihin wato karatu ga karatun da ya yi saboda haka sai ya ƙoƙarin ya ga cewa ya mayar da wani abu ko ya yake a matsayin wato mayar da karatu daga nan sun mayar ka to daga nan kuma sai ya yi ruku'u wa yasjudu ba'da salam sai kuma ya sujjada bayan yayi sallama mala yace manufa man taraka ruku'a fi salatihi nasiyan wanda ya zama na cewa ya bar ruku'u a cikin sallarsa amma yana mai mantuwa walam yatadhakkarahu bai tana ba hatta sajada har sai da je sujjada fa innahu yarji'u lil qiyam al mashhur to a bisa abin da ya shahara to zai dawo ya tsaya ne zai yi ruku'u sai ya manta sai ya tafi ya sujjada sai ya tuno to ya zai inda ya tuna yanzu shikenan sai maza maza <clears throat> sai ya miƙe tsaye to abin da malai ya ce kenan kun ga zai koma daga nan ne kuma sai kuma yi wannan ruku'un nasa bana'an wanda zai yi gini ne ala annal harkatar rukunin maqsuda a bisa wannan rukuni da ya nufa to sai ya zama da cewar ya yi shi to mana da ya zai dawo ya tsaya ya kuma zo da wannan abin da bai yi ba a baya wannan wajibi ne idan ya gama wa ba da salam sai kuma ya sujjada bayan sallama wannan shine hukuncin abin da ya haukansa sannan sai mala ya dora da cewa man ya sajadatan wahidatan wanda ya manta sujjada amma ƙwaya ɗaya wata ba da ƙiyamihi, sai ya tuna bayan tsayuwarsa ta kuma sujjada ce guda ɗaya sai manta ya yi ɗaya sai manta guda ɗaya to dai manta ya zai yi bayan tun da ya tuno da zakara ba da ƙiyamihi bayan sai da ya tashi raja a jalisa sai da ya zauna wasa jada ha sai ya sujjada wannan ya sujjadar ya dawo ya zauna ya yi sujjadar yanzu kawai abin da zai yi kenan shi kenan. an wuce wurin cikin yadar Allah ya ce raja jalisan wasa jada ha ya dawo ya zauna ya sajjanta ce ta illa an ya kuna sai dai idan ya kasance kawai jalasa ya riga ya zauna qabla kiyami bayan wato ya riga ya tsaya wala ya'idu julusa ba zai mai da wannan zama ba ma'ana abinda mala yake magana anna man taraka sajdatan wahida wanda ya manta sajjada kwaya daya wa tazakkaraha ba'da qiyamihi sai da ya miƙe tsaye sai ya tana fa innahu yarja ila al-julusi to sai da ya zauna thumma yasjudu sannan sai wannan sujjadar dai da ya manta din wa zalika idza lam yakun jalasa qabla qiyamihi wannan kuma zai faru ne idan ya zamanto cewar bai yi sujjada ba wato a'a eh, fa innahu yarju ila al-julus sayyida ya zauna thumma yasjudu sannan ya yi sujjada wa zalika wannan ko idza lam yakun jalasa qabla qiyamihi idan har bai zauna kafin tashinsa ba ya zamana kafin ya tashi daga wannan sujjada bai zauna ba to in ya dawo sai ya dan ya zama tukunna ma'ana idan aka zo ana yin sujjada guda biyu ai akwai zama a tsakani akwai zaman da ake yi ka yi sujjada sai ka da ka zauna sannan sai ka ƙara komawa to sannan to sai zama na kai ɗaya sai ka miƙe ka manta ba kai ɗaya sujjadar ba to in ka dawo sai ka yi wannan ɗan zama na tsakani to sannan kuma sai kuma ka ƙara komawa to wannan shine ka'idar abin da ake ake so kuma abin da ya kamata kenan to sai mala ya ce a fala'idul julusa illa ya kuna kad jalasa qabla al sai dai idan ya riga ya kasance ya zauna gabanin tashi to wannan fala'idul julusa wannan ba zai mayar ba idan ya riga ya yi to ta wadatar da shi ba zai maimaita ma'ana ba zai zama guda biyu ba da kafin ya miƙe ɗin ya riga ya yi zama, wanda kuma yana wahala ya zama na cewar wanda ya yi sujjada kwaya ɗaya a ce sai da ya zauna sannan ya miƙe sai dai idan mai tsarin jalasatul istiraha ne to wannan zai iya yiwuwa amma in dai ba haka ba da wahala mutum miƙe zai kawai shi gane ya tashi to mala ya ce wa man nasiya sajada ni wanda ya manta sujjado guda biyu kharra sajidan to kawai ya faɗi ya tafi yana mai sujjada walam yajlis ba zai zauna ba wannan ga hukuncin wanda ya manta sujjada guda biyu wa sajada fi jami'i dalika ba'da salam sai ya sujada a cikin dukkanin wannan bayan sallama ma'ana sujjada ba'di ita ce ta kama shi saboda waɗannan sujadu guda biyu da ya manta to don haka sai ya aiwatar da su ya yi su wannan ababai ne masu sauƙi da kuma muka yi sa'a Allah ya taimake mu waɗannan hukunce-hukunce suka zo mana da rangwame matuƙa ƙwarai ba don haka ba a dai lokaci irin wannan da irin wannan yanayin da muke ciki na hannu baka hannu ƙwarya rayuwa ta tsananta rayuwa ta yi tsada ga kuma duk shawarwarin da muke ta bayarwa a gyara a kalli mutane ga azumin ramadana na zuwa a san yadda za a saisaita waɗannan abubuwan duk yadda ka kai ga tunanin ka zo ka gyara ƙasa amma al'ummarka na cikin wahala to karka ci gaba da danna su cikin wannan azabar kuma ka dinga batun maganar gyara kake yi to ne irin gyara ne kuma me za a fahimta ta wannan bangaren amma ka sanye zukatansu ta hanyoyin da za a kawo wasu abubuwa tallafi ka ce za ka ba dubu ishirin da biyar dubu talatin da biyar kuma mutum nawa kana da mutane miliyan ɗari biyu ko sama da miliyan ɗari biyu wa zai samu wa zai rasa wanda albashi idan ka ɗauka mafi karancin albashin nan nawa ne dubu talatin buhun shinkafa dubu saba'in dubu tamanin to me zai maka kaga sai ka nemi ciko sai kai bashi za ka yi ta rayuwa a wannan tsananin rayuwar a haka za ta tafiya to an ba da shawara an ƙi yadda a kalli wannan abin nan ɗin yanzu an ce a'a tattalin arzikin ƙasar nan yadda aka ɗauko ake son gyaran sa, babu gudu babu ja da baya to kun ga har yanzu dai ana ruwa ya ba za ka yi rafkanuwa a cikin sallah ba ka bar gidanka babu ka je kasuwar ba ciniki ka je kasuwa ba baki ka je kasuwa ka wuni bacci ka tashi ka ranci kuɗin motar dawowa gida ka zo gida ana jiranka saboda Allah in ka tafi masallaci me za ka yi ai sai dai in kai sa alfarmar shine shi liman Allah ya taimake ka shi da ɗan dama dama inda dama dama to kwaye ta sallar lafiya abin da ya dan kuma samu matsala shikenan a gyara to da ba wannan gyaran yanzu cewa aka yi duk wanda ya rafkano a cikin sallar ya sallame ya sake sabuwar sallah ai sai ka kusan wuni baka gama sallar ba wallahi malam mutane na shan wahala matuƙa kwarai da gaske ko me ka taba masifa ko me ka taba masifa kuma dole mutane su yi hakuri su canja rayuwarsu duk abin da bai zama maka dole ba yanzu sai kai watsi da shi kai watsi da shi an ce wa biredi da kaje ka taba a ce wa ɗari tara dubu ɗaya ce to ka da shi wanda na ruwanka da wani biredi goma ka zo gara ka je ka nemo garin masarar ka kawai a barza maka in yayo shinkafar a haka duk bala'i dai gashi nan dai tsada dai a ce shinkafar hausa dubu uku dubu uku da ɗoriya saboda Allah wanda zai leburanci na ya samu yanzu kwanan nan ba masu kwasa kashi fa suke kuka suka ce wani suke ba wanda mai kira su sai su kwana da kwanaki aka tambaye su me yakan haka suka ce to mutane ba sa ci ba sai an ci ba ko magana ce ta gaskiya ai sai an ci sannan za a zagaya to ba a ce ma ballanta na zagaya to su yanzu kasuwar su ta mutu idan ka ga mai faskare wallahi haka za ka ga ya gama faskaransa ya gama yawon neman faskare babu wanda ya kira shi balle ya fassara masa itace dama da an koma gas kuma gas din ma gashi nan ya zama bala'i da masifa ba abinda za ka taba ka ji sauki wace irin ƙasa muke da ita duk shugabancin arziki a rayuwa a duniya abin da ake so shine sanyayawa al'umma tausayi kawo agaji da tallafi a kalli wannan al'ummar a taimake ta to amma kai kukan kai kukan kai kukan ba wanda zai amsa maka ba mai rarrashin ka sai dai kawai cewar a'a ina sane da halin da kuke ciki to kana sane da hali sai kowa ya mutu tukunna sannan idan mutane suka mutu kuma wa zaka shugabanta a ce da haka ake son lalle sai an gyara su idan turawan ne waɗanda duk muka ci bashin su a gaya musu mana yanzu muna shan wahala su yi mana haƙuri su ba mu wata dama a tattara manyan mu na ƙasa a sa malamai da sarakuna da sauransu su je su roƙa mana alfarma da Allah ba mu wani ɗan lokaci amma wannan wahalar ba za ta kai mu ba za ta kai mu ba ga azumi yan kwanaki kaɗan suka rage za a zo a fara to mu musulmai muna da hidindimin mu muna da hidima in aka zo aka ce za a yi wannan saboda haka harkar tafsiri ne harkar abin da ya shafi salloli da za a zo a yi kiyamun ramadana kiyamun laili duk a cikin wannan lokacin sannan kuma ga sallah na tunkarowa abin da za ka yi buɗe bakin nan da shi yana bukata kuma lokaci ne da yake neman canji ɗanɗano to sigan da za ka sa a bakin ka yanzu ya riga ya kura maleji ya za ka yi masa Da abin da ka taɓa masifa akwai matsala to an ce a duba a gyara a sassauta to kawai tafiya ake da ka lafto kayan nan ka ɗebo ka karya farashin nan duk inda abubuwan bukata suka yi yawa to farashin zai kare mutane za su ji daɗi ka bullo da hanyoyin da zai zamana daga baya saboda haka mutane su shiga nema ta yadda kafin wannan ya ƙare to yanzu an samu wannan ya taru don aka yi haka cikin yardar Allah sai ka ga daga baya an samu nasarar da ake bukata don ma ana ta tafiya a makance kawai idan ba da shawara ba za a ji shawara ba an ce a gyara ba za a gyara ba an ce a tsaya haka a ce a'a shi ja gaba ya yi gaba kuma maganin 'yan taliya kenan gani nan da an ci taliyar ta zo ta zo mutane tsada da bala'i Allah ya sauke hmm? yanzu masu cewa za su biya kuɗin taliyar kun ga aishi ba zai karɓi kuɗin taliyar ba ko in an zo zaben 2027 yanzu mutane sai su tara hankalin su wuri ɗaya dan naji wani yana rantsuwa ya ce wallahi goma aka da aka bada taliyar na wani sai ya karɓa to kuma wataƙila bai wuce irin matsewar da aka yi mutane ba ne saboda lokacin da ake manna ma talauci ka shiga wahala bai kamar yadda bahaushe yake faɗa ne shi wanda yake ruwa ko takobi ka miƙa masa ai fuka zai ko to matsalar inda take kenan to kuma wannan shine jari hujjan ai ta ku wahala ai ta ku wahala wai kamar misalin eh, kazar da ta zo aka kama ta aka fige ta bayan alhali ba sa ta ruwan zafi ba jikinta ya kama jini aka sake ta ta koma gefe ta rabe ta shiru can fa wanda ya mata wannan abin da ya ɗebo gero in ya kira wata zuwa zati bayan gashi nan shi ya nemi ya karta ya kai ta ƙasa to wallahi wajibin hukumomin tsaro ne su yi ta haska waɗannan matsalolin da muke ta ciki muna da matsala ga wannan sace-sacen mutanen ba a bari ba kidnapping kowa san banza saboda an shiga wahala kai kuma kawai kana talaka kawai gara ka shiga bala'i ka je kuma ka cutar da dan uwanka musulmi ko ba musulman ba wanda ya ce ka cuce shi amma ka kama shi ka azabtar da shi ka kama shi ka karba masa kuɗi ka kama shi ka karba kuɗin fansa kuma ka kashe shi ne wannan wace irin rayuwa ce kuma a ce mu zauna lafiya an ba da shawara an gaya mutane gaskiya ga hanyar da za a bi mutane su gyara imaninsu mutane su zama masu tsoron Allah mutane su koma suna ta addu'a su koma suna ta istighfari a koma ana sadaka waɗannan su ne hanyoyin da yan Allah da kowa zai samu sauƙi. amma gaba ɗaya mun burgice laifin ba a daina ba ba a daina saɓon ba ba a daina fito na fito da ubangijin ba shi kuma ya ce me la yughayyiru ma bi ƙaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba zai taɓa canza mana ba wallahi sai mun canza sai mun yadda mun saɓa masa mun yi ba daidai wato mu gyara jarraba da kalubale mu mun sani dama ba yanda za a yi kai rayuwa musamman ma kai mumini ahsiban nasu an turaku an Kulu amanna ce wa hum ka zo ka ce ka yi imani da Allah sannan kuma a ce ba jarrabe ka ba zai yi ba walaqad fatanna alladhina min qabli waɗanda suka gabace su su ma an jarrabe su ba wanda yi ba mu kai annaba ba amma ku duba ku gani irin jarraba da suka danga samu wasu ma cikin annaba an kashe su aka ina sa annabi ya haya isa na annabi isa wanda kadar Allahu ilaihi sai da Allah ya ɗauke shi amma niyya suka yi su gicciye shi wanda duk su suna ma tsammanin ma ya san kashe shi amma Allah ya ce ba su kashe shi ba ba samu wannan damar ba dubu waɗanda aka dinga azabtarwa dubu wulakanci dubu rashin mutunci dubu waɗanda suka yaka duk sun yi wannan duk jarrabawa ce Allah ta'ala ya ba mu mafita da haka akwai matsala amma dai maganin ita wannan matsalar bin Allah bin Allah duk wannan abubuwan ai ta tai ai ta tai ai ta tai wallahi ka tsarkake zuciyarka wa man yattaqillaha yaj'al Allahu kharaja. duk wanda ya ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya bashi mafita da haka ba wanda zai mutu sai wanda kwana sai ya kare da haka al'umma da kara hakuri. a yi haƙuri ɗin kalmar ba ta wuce wannan ba saboda ita ce bisharar da Allah da kansa ya yi wa masu haƙurin ya ce wa bashir sabirin Da jarraba da Allah ya lissafa ta kisan kai talauci tsoro duk wannan yana daga cikin abin da muka samu kanmu a ciki to amma dai a ƙarshe sai Allah ya ce masu haƙuri albishirinku da kun ga za amsa mu ce goro goro dan haka mu ƙara haƙuri din. sai ya ji alallahu ba da yusra daga baya insha Allah wannan tsananin wannan wahalar Allah zai canja shi yasa nake ba misali an yi corona ku duba irin azaba da wahalar da muka sha harka irin ta corona cikin yan kwanaki kowa sai da ya firgice kowa ya canja mala amma daga baya fa sai ta zama tarihi ita ma ba yahudancin ba ne aka zo aka manna mana dolen dole sallah kai da dan uwanka sai dai nesa nesa musabiha kai da dan uwanka baka isa ba aka samu mutane duk suka dinga nesa nesa da junansu ba zumunci kasuwancin aka kashe shi a sannan ma farashin sakaran duk abin da aka dama aka dinga faɗa kawai ku zo naira kaza da rana ya ce ya rufe sai gobe ya ƙara lafta kuɗi amma ya wuce aka zo muka samu kalubale na biyu layin atm kai da dukiyarka a kwaci kai da dukiyarka a ce ka kai banki ka je ka zube in kana da tsoho wa'adi ya riga ya cika don haka ba za a karɓi wannan tsohon ba wannan shi shine bala'in da muka dinga gani mutane suka zo kai da kana da miliyoyi a cikin account amma sai dai ka gansu a waya amma dubu ɗaya wannan kwaya ɗaya sai ta ma wahala cash cash kowa ka gani ya ce ma cash wannan cash ta zo ta mazan wasifa malam aka sa mutane suka dinga kiyama ATM maimakon kiyama lele ba za ka yi kiyama lele ba amma za ka je ka tsaya a ATM karfe uku da rabi kuma bukatar ka bata biya ba ya wuce ko bai wuce ba kabar kana an wuce wurin yanzu kuma ga wannan masifar ita ce ta tsadar man fetur an cire subsidy an ce musu su gyara su buɗe gidajen man su su sa subsidy din a nan wurin mai so ya tafi can yan kasuwa a basu da nasu su sa tsada wanda yake son ya sha mai tsada mai neman subsidy ya tafi na gwamnati kamar yadda ya raduwa ya fara yin wannan a gidajen man da ya NPC duk ba a ji Allah kyauta to wanda rafkanuwa ta kama shi shikenan ga hanyoyi nan da aka bamu sai mai, wanda baya zuwa karatu wanda ya guje mu saurayen malamai sai kai sauri ka koma saboda kada a yi biyu babu ba duniyar ba lahira Duniya dai bata samu ba kuma ka zo gaba ɗaya sallar a ce an yi ta kai baka ma san yadda za ka gyara sallar ka ban ka samu matsala kuma wajibin mutane a sake makale wa sallar jami'i yanzu ne ya kamata ko baka so ma kai kokari kana halartar jami'i dama can bai kamata magidanci a ce kana ɗa namiji kai kwanciyar ka a gida baka je sallah ba daidai bane ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana bai kamata baka tashi ka tafi masallaci wannan za ta taimake ka saboda wannan haɗaka da wannan yawar jama'a da aka samu to kun ga anan cikin yardar Allah to sai ka ga cewar kun taru kuma liman kake bi in ma da matsala kai ka tsira tana kan liman to liman ku zai ta taka tsantsa yana yi shi ma kayan miya na fusgarsa saboda haka shi ma yana fusgewa da haka da haka har a kai inda ake son a kai Allah ya yi mana wannan bala'i Ni ta addu'a Allah ya kawo mana ƙarshensa saboda idan ma su suna ganin sun fi ƙarfinmu to ko mun san Allah ya fi ƙarfinsu in suna da sama mu ko muna da mai sama Allah ya tsare mu to wannan shine abin da malam ya kawo dangane da waɗannan hukunce-hukunce dangane da wanda ya manta wannan sujjadu guda biyu to ga yanda zai biya zo ya gyara kayansa sai ya koma ya sake yin wannan sujjada din da haka kuma ya yi wannan wato abin nan ba'adi don haka za ta warware masa waccan matsala da ya riga ya samu kai sauran lokaci ne to alayi halin mala ya ce wa ta zakkara sujuda idan ya tana da sujjada ba da rafa ra'asihi bayan ya ɗago kansa min raka'atin lati taliha daga raka'ar da take biyo mata to tamada ala salatihi to don haka sai ya wannan sai ya shuɗe abu a bisa wannan sallar tasa walam yarji ba zai dawo ba wa Raka'atar raka'atu sahwi sai ya jifa da wannan raka'ar da ya samu rakanuwa a cikinta wa zada raka'atan sai ya ƙara raka'a fi mawdi'aha a cikin wato bugiranta baniyan yana mai gini akai wa sajada qabla salam sai ya sujjada kafin ya yi sallama in kanat min ni. idan ya kasance daga rakawo'in farko guda biyu ne wata zakkara ba da aƙadin salisa sai kawai sai ya tuna bayan ya kulla a ta uku to a nan ne kuma sai ya tuna wa ba da salam da kuma bayan sallama in lamta kun min al'ula ni. idan ya kasance cewar eh, in lam yakun min al in ya kasance ba daga wannan na farko guda biyu bane aw kanat minhuma ko kuma daga cikin su ne wa tadhakkara ba'da aqd akadin thalitha sai ya tuna a lokacin da ya kulla raka'a ta uku to li anna sura domin karatun sura wal julusa da zama lam yafuta basu kubace masa ba wannan bayanin mala yace cewa shi mai sallah za ta zakkara ma khalla min as-sujudi ba da aqdihi lil raka'ati allati tali raka'atun naqas idan ya zama na cewa sai ya tuna daga sujjada bayan ya ƙulla, wato raka'a ta gabanta wadda ya samu tawaya a cikinta bayan ya riga daga kansa kenan ya daga kai ya tafi saboda haka sai ya tuna <clears throat> to ta mada kawai wuce zai ba zai ce bari ya koma ba wato sujjada ce zai yi da zai wannan sujjadar sai ya tuna sujjadar ashe bai yi ta ba kuma ya riga ya ɗago kansa daga eh, daga raka'ar da take binta to tun da ku yi haka to kawai ya wuce yanzu ba dawowa zai baya kamar yadda hukunce-hukuncen baya suka nuna ana koma baya ba a'a sai ya wuce shine tamada ala salatihi walan yarje mala ce, kar ya dawo yanzu ya tuno ashe a waccan bai sajada ba to ya manta da ita to abinda zai na hukunci sai ya jifa da waccan ɗin da ya samu rafkanuwar mana ta tashi daga aiki kenan ba zai koma mata ba yanzu ya zarce kawai shi kenan sai ya ci gaba a nan ne waza da raka'atan ya ƙara raka'a fi maudu'in habaniyan yana mai ginawa a bugiranta ya yi wata sabuwa kenan an fahimta ko sabuwa yanzu ya gina to hukuncin abin da yake kansa idan ya yi wannan wadda ya gina sabuwa sajjada kabalar salami sai ya sujjada guda biyun nan kafin sallama to abin da zai yi in ka na mina ula ya ya ci to amma in ya kasance daga na farko ne ma'ana raka'a farko ko raka'a ta biyu su ne ne waɗannan guda biyun sannan sai kuma ya tuna ko ku ya tuna bayan ya ƙullata uku to idan ya ƙullata uku ne to wannan ba da salami zai sai sajjada ba'adi in lam takun min al ne idan ba su kasance daga na farkon ba aw kana minhuma ko kuma suka ce daga cikinsu, wata wa tazakkara ba da aqal salisa sai ya tuna kafin wannan ta ukun to saboda haka wancan hukuncin da aka bayyana shi zai yi lokaci yayi saboda haka za mu bari insha Allah ta'ala mako mai zuwa muka zo sai mu fara tukunna dai daga nan dai dan karashin sharhin da ya rage ko kuma sai mu dora insha Allah da abin da yake na na gaba abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana rangwame Allah ya mana afuwa wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah muna roƙon ka ruskar da mu wannan wata mai alfarma muna masu imani Allah ka ba mu ƙarfin jiki da ƙarfin yadda za mu gudanar da ibada ya ubangiji Allah ka tabbatar da gadigan mu kan addinin ka shugabannin mu kai riko da hannayensu har yanzu dai muna roƙa musu Allah abin da musu gane ba Allah ka fahimtar da su su fahimta kuma Allah ya ba su ikon taimaka mana Allah ka tabbatar mana da alkhairi ka shirya da mu ka shirya da yayan mu ka shirya da matasan mu ka samu gama da duniya lafiya ka ji gama gabatan mu baki daya sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh